DW Labarin wasanni Masu sauraro zaji inda aka kwana bisa wasan neman cin kofin zakaru na nahiyar Turai yayin da a Najeriya wasanni ke ci gaba da farfadowa sannan a hankali sakamakon annobar cutar coronavirus akwai wasu bangarorin wasannin Suleiman Babayo ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. Jama'a Madalla. An shiga wasan kusa da na kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai, inda a ranar Laraba ƙungiyar ƙwallon kafa ta Atalanta Bagamo daga Italiya za ta fafata da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta Faransa, kana ranar Alhamis Leipzig ta Jamus za ta tankari kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid yayin da ranar Juma'a Barcelona ta Spain za ta kece raini da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta Jamus sannan a kammala wasannin na kusa da na kusa da na karshe a ranar Asabar da wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester City daga Ingila da kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta Faransa. tun farko yayin wasannin zagaye na biyu na neman cin kofin zakarin na nahiyar turai ankara wasannin da suka burge 'yan kallo gami da jefa takaici ga magoya bayan kungiyoyin da suka kasa kai bentansu Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich da ke Jamus ta samu galba ne kan ƙungiyar kwallon ƙafa ta Chelsea ta Ingila da ci hudu da ɗaya. A gaba ɗaya Bayern Munich ta samu kwallo bakwai yayin da ita kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ke da kwallo ɗaya. Messi immer noch Messi. Messi! Super! 2-0. das Tor, wie es nur ganz ganz wenige machen können. Barcelona ta Spain ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Napoli da ke Italiya da ci uku da ɗaya. A gaba ɗaya Barcelona ta doke ta da ci hudu da biyu. Oha, oha, oha, Baran zum Zweiten und City führt mit 2 zu 1. Dreimal Champions League-Sieger. Kana kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City da ke Ingila ta samu nasara kan kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid da ke ƙasar Spain da ci biyu da ɗaya a gaba ɗaya. Manchester City ta doke kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid da ci hudu da biyu. Gasannin mako na kasashen naku. so fa ku san su har da wasan kwallo wanda an ka ciyo kofi a nan duniya lale ya jama'a ga labari na wasanni ana ci gaba da sauraron shirin labarin wasanni daga nan sashen hausa na dw tun bayan barkewar annobar cutar numfashi ta coronavirus aka ɗauki matakan da suka tilasta rufe harkokin wasanni amma yanzu ana buɗewa sannan a hankali kuma Najeriya tana cikin kasashen da suka ɗauki irin wannan mataki. mu Mansur Bala Bello daga birnin Lagos ya duba mana lamarin a cikin rahoton da ya haɗa mana. Wasan bal ko ta maula a harshen Hausa a Najeriya wasa ne da ba shi da na biyu musamman a tsakanin matasa majiya ƙarfi. Sai dai ko a yau wasan ya koma na 'yan dabaru kamar yadda Alhaji kamilu Muhammad Rola mai sharhi ne kan harkokin wasanni a Najeriya ya shaida min. ita sakatare ta kasa gaba ɗaya ta dakatar da wasannin saboda haka cikin branches din ta dakatar da abin da take in sun tsaya tukunna daga baya in suka fi sabo hanyoyin da za su bi na ci gaba da waɗannan wasannin kamar inda kasashen turai suke yi yanzu to ita ma sai ta dawo da wasannin ta hankali kamar inda al'amura suke dawa a hankali amma a yanzu a zuwa tana nan ana kokarin yadda za a yi a dawo da wasannin a hankalin to sai dai ra'ayin ɗaya daga cikin malamai da ke horar da 'yan wasa a hukumar wasanni ta ƙasa alhaji mu'azu abubakar ya ce da sauran tsalle sai dai ana ƙoƙarin dawo da martabar wasan bal ɗin bayan murƙushe barazanar covid-19 ya taɓa kowane ɓangare hatta da gehen wasanni wanda yake da cewa kaga duka league na duniya gaba daya sai aka yi suspending so ya kasance da cewa tunda harkar wasa wasa ce wanda yake ana hada mutane suna taruwa kuma shi wannan ciwo ciwo ne wanda yake a duk lokacin da mutane suka taru yakan yadu so ya taba gehen bangaren wasa kwarai da gaske wanda yake da cewa a wasu club club ma ba su da karfin da za su iya daukar yan wasa ta gefen biyan su kuɗi da sauransu so abun gaskiya ya taba wasanni kwarai da gaske duk da yake dai yanzu an dan samu ci gaba akwai lig lig wanda aka buɗa an fara wasanni a waje wanda ke munan gida har yanzu ina sa ran da cewa har yanzu dai bamu riga muka fara wasanni kamar yadda ya kamata ba amma al'amarin gaskiya sai dai a ce kawai an gode ma ubangiji ra'ayi dai riga ce in ji masu iya magana malam bala muhammad coach ne ta fannin wasanni a najeriya ga abin da yake cewa a dangane da halin da aka shiga a yanzu haka a dangane da wasanni. To alalaki da gwamnatin tarayya tana iya kokarin ta wajen ganin an koma wasannin. To amma ka san yanayi irin namu na 'yan Najeriya wani lokaci sai a hankali. Idan aka dan ba da dama aka ce yi kaza da kaza da kaza akwai masu bin dokan da za su yi yadda ya kamata akwai kuma waɗanda za su ɗan iya ƙetare dokan su ga an koma wasa da suna koyi da sauran ƙasashen duniya kuma ba za a bar Najeriya a baya ba amma damuwar shi ne mu ɗin 'yan kallo wanda za a kasance an bi doka kamar yadda sauran kasashen duniya suke bi. Yara matasa sabili da ƙaunar wasan bal sukan samu barazana ta fannin tsaro musamman a dangane da cutar coronavirus a yayin da suke yin cincirindo a filayen wasanni kamar yadda wani matashi Umar Muhammad Bello ya bayyana min. Sauki da aka fara samu na cutar duniya gaba daya alhamdulillah gaskiya yanzu an samar da kamar wayan su majors da za a iya taƙil daƙile ta kamar yanzu kaga filin ni da nake zuwa na buga roma sunansu sun dan bada face mask za a sassa da kuma ana raba ta sha ɗaiɗai nan eh, sayatin a sha ɗaya nan sha ɗaya amma yanzu ana son a yardusun din yanayin eh, yanda za ka ringa mingulin din ko da bal din ce ba za ka ringa samun mutane da yawa kamar mutane da yawa dai a wajen ba yanzu ana raba kamar takwas takwas haka to gaskiya dai alhamdulillah dai gaskiya wannan shine ci gaban da muka ce mun dan samu amma despite a wancan lokacin da cutar ta fara shigowa mun samu tseko wani sayin jami'an tsaro kamar yadda nake jama masu zo su tarotsa mutane ko kuma idan aka taske ka a tafi da kai sai ka biya tara wasa dai na bal a yanzu ya koma a lungu da sako na Najeriya in ka dauke wasu wurare da ake wasan bal din bisa bin ka'idoji na kare kai daga cutar covid-19 a Najeriya. mansur bala bello dw hausa daga lagos a nigeria haka masu rahoton jina a gare su don ba babu kamar su ai sun yi fice wajen ba da rahoto na wasanni an ɗage wasan da aka shirya kan sake dawowa fagen fafata wasan dambe na tsohon zakaran damben duniya ajin masu nauyi Mike Tyson tare da Roy Jones Jr. zuwa ranar 28 ga watan Nuwamba na wannan shekara ta 2020 maimakon 12 ga watan gobe na Satumba kamar yadda mujalla mai kula da tsara wasan tarwaito an shirya yin wasan damben zagaye takwas da za a fafata cikin sa'o'i uku. Cikin watan Mayu aka fara ganin hotunan samun horo na Mike Tyson ɗan shekaru hamsin da hudu da haihuwa tsohon zakaran damben duniya ajin masu nauyi wanda yake shirin sake dawowa fagen fafatawa. Shi ma Roy Jones Jr. ɗan shekaru 51 da haihuwa ya lashe kambu so bakwai a jere. karan farko cikin watanni shida shahararriyar 'yar wasan tennis ta duniya serena williams 'yar kasar amurka ta nuna cewa tana shirye da ci gaba da fafata wannan wasa mai tasiri a rayuwarta inda ta lashe manyan wasanni sau ashirin da uku, 'yar shekaru 38 da haihuwa serena williams ta tabbatar da cewa ta shafe tsawon lokaci tana samun horo a keɓe domin kariya daga kamuwa da annobar coronavirus wadda ke ci gaba da yaduwa a amurka kamar wutar daji. Masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku da sauran abokan aiki. Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW. a ma'aikatan